da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Babu tilastawa game da shiga addinin Musulunci, haƙiƙa an bayyana hanyar shiriya da taɓata, saboda haka duk wanda ya kafircewa tsagutu hanyar shaiɗan ya kuma ba da gaskiya da Allah, to haƙiƙa ya riƙi igiya mai ƙwari, wadda ba ta katsewa. Allah kuwa mai ji ne masani ne. Allah shi ne majibincin al'amuran waɗanda suka ba da gaskiya, yana fitar da su daga duffai zuwa haske, waɗanda suka kafirce kuwa majibincin al'amuransu su ne shaidanu, suna fitar da su daga haske zuwa duffai. Waɗancan su ne ‘yan wuta, su kuwa masu dawwama ne a cikinta. Sadakallahul Aliyu Azim. Masu sauraronmu Assalamu alaikum muna sanar da ku cewa za ku iya kama shirye-shiryen sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran har sau uku a kowace rana. A kullum akwai shirinmu na farko da misalin karfe bakwai na safe agogon Najeriya da Nijar kamar da Chadi wato karfe shida agogon GMT da kuma Ghana inda muke gabatar da labarai da hirarraki da shirye-shirye kan al'amuran yau da kullum akan mita 19 kilohertz ashirin sai kuma shirinmu na rana daga karfe rabi zuwa biyu agogon Najeriya da Nijar Burkina Faso da kuma Chadi wato goma da rabi zuwa sha na rana agogon GMT da kuma Ghana a kan mita 16 kilohertz 17,560 a shirinmu na dare kuwa za a iya lalabo mu daga misalin karfe bakwai da rabi zuwa takwas da rabi agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 6 da rabi zuwa 7 da rabi agogon GMT da kuma Ghana, inda za a iya lalubo mu a kan mita 25 kHz 15,360. A jamhuriyar Nijar kuwa za a iya jin mu a gidajen rediyoyi na FM abokan hulɗar mu kamar haka. tambara fm a birnin yamai gaskiya fm a birnin damagaram da kuma garkuwa fm a birnin maradi yayin da a birnin agadas za ku iya jin shirye-shiryenmu a kan gidan rediyon sahara fm za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuke bukata a babban shafinmu na intanet hausatv.com masu son kulla zumunta da mu muna nan a adireshin facebook www.facebook.com slash hausa tv channel ko kuma ta hanyar whatsapp a wannan lambar biyar da shida, hamsin da hudu da shida sai mun ji daga gare ku a huta lafiya. Masu sauraro sashen Hausa na muryar jamhuriyar Musulunci ta Iran ne kuka kamo a cikin shirin sa na rana zagaye na biyu a jerin shirye-shiryen da muka saba zo muku da su a kowace rana. To da Allah shirin ko kuma shirye-shiryen da muke dauke da a wannan lokacin sun hada da labaran duniya daga nan sai sharhin bayan labaran bayan haka muna dauke da shirin nan na ko kun san akwai mu kuma dauke da shirin nan namu koyi harshen Farsanci daga nan sai shirin don matasa. bayan hakan akwai mu ɗauke da shirin na tarbiyyar iyali sai kuma shirin afirka a yau wanda ke duba wasu daga cikin muhimman batutuwa da suka ɗau hankali a nahiyar mu ta afirka to waɗannan da Allah su ne jerin shirin da za mu zo muku da su a cikin shirin namu na wannan lokacin da fatan kuma masu tauraro za a kasance tare da mu daga farkon shirin har ya zuwa ƙarshen sa nan da 'yan ɗaki koki masu zuwa lokaci ne da za mu zo muku da labaran duniya. To da masu sauraro yanzu kuma lokaci ne da za a dakaci labaran duniya. Ministan harkokin wajen Iran ya bayyana cewa juriya ce ta sanya Amurka da Isra'ila neman a tsagaita wuta a yakin watan Yunin da ya gabata. shugaba vladimir putin na rasha ya gargadi ɗaukar matakan mayar da martani idan amurka ta koma gwajin makaman nukiliya majalisar ɗinkin duniya ta nuna damuwa sosai kan keta rijiyar tsagaita wuta a zirin gaza isra'ila ke yi yanzu kuma ga cikakkun labaran tare da ni hassan barka agadas ministan harkokin wajen iran ya yaba da juyar da ƙasarsa ta nuna yayin hararen amurka da isra'ila wanda ya tilasta musu roƙon a tsakaita wuta ba tare da wani shiri ba da ke jawabi a yammacin ranar laraba a taron majalisar gudanarwa ta lardin hamadan ministan harkokin wajen iran abbas arrakci ya bayyana cewa abokan gaba sun gaza a dukkan manufofinsu a lokacin yakin na kwanaki sha biyu kallafafan yakin na kwanaki sha biyu ya ba mu babban darasi in ji shi saboda mafi ƙarfi karfi da a ranar sha uku ga watan yuni a karan farko an yi amfani da makamai masu linzami na iran a wani rikici na gaske wanda hakan ya ba da damar gano ƙarfi da rauninsu a yau iran ta tana cikin matsayi mafi kyau fiye da yadda take a ranar 13 ga watan yuni arakci ya yi cikakken bayani game da kuskuren lissafin na abokan gaba yana mai nuna hasashensu cewa iran za ta yi sauri ta miƙa wuya a ƙarshen matsin lamba na harare ba zato ba tsammani hakika abokan gaba ba su cima burinsu ba a lokacin wannan yakin na kwanaki sha biyu in ji shi manufarsu ta kaddamar da yakin ita ce su ba wa iran mamaki da har-haren ba zato ba tsammani kuma su yi tunanin iran za ta miƙa wuya cikin kwana biyu ko kuma uku in shi shi amma hakan bai faru ba saboda lura da jagoran juyin halin musulunci na iran ayatollah said haminai wanda ya maye gurbin kwamandojin soji cikin sauri da kuma jazircewar gwamnati na shawo kan rikicin da kuma kare maradun ƙasar. kasashen iran rasha da kuma china sun gane a tsakaninsu a jajibirin taron kwamitin gwamnonin hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya iaea e zaman ya hada jakadun kasashen guda uku a birnin vienna ranar laraba don daidaita matsayinsu kan manyan batutuwan da suka shafi zaman na gwamnonin hukumar ta IAEA e da ke tafe. Michael Lyanov jakadan Rasha kuma wakilin dindindin a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa a Vienna ya wallafa a shafukan sada zumunta cewa ƙasashen uku sun yi wani zagaye na shawarwari game da batun nukiliyar Iran. Ya karar cewa wakilan sun daidaita matsayinsu don su shirya sosai don taron kwamitin gwamnonin da ke tafe. a cewar shirin da aka sanar za a gudanar da zaman kwamitin na gaba daga ranar 19 zuwa 21 ga watan nuwamba a cibiyar kasa da kasa ta biyanna sabanin zaman da aka yi a baya batun iran a wannan karon za a duba shi ne kawai a cikin tsarin yarjejeniyar garanti da ta shafi kowa da kowa yayin da iaea e ta kammala aikinta dangane da ƙudurin kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya mai lamba 2231 jamhuriyar musulunci ta iran a nata bangaren ta sake ta cewa tushen haɗin gwiwarta da hularta da iaea e shine dokar da majalisar dokokin iran ta amince da ita don haka ta jaddada alkawarinta na kiyaye tsarin doka da iko a cikin dangantakarta da hukumar ta majalisar ɗinkin duniya Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya yi gargaɗin cewa Moscow za ta ɗauki matakan mayar da martani idan Amurka ta koma gwada makaman nukiliya a yayin da ake ƙara samun takun saƙa tsakanin manyan ƙasashen guda biyu masu makaman nukiliya. A yin wani taro da ya yi da Majalisar Tsaron Rasha a ranar Laraba Putin ya umarci ma'aikatar harkokin waje, ma'aikatar tsaro, hukumomin leƙen asiri na ƙasar da su tantance yiwuwar sake fara gwaje-gwajen makaman nukiliya da kuma gabatar da shawarwari don matakan farko. dangane da wannan batu ina umartar ma'aikatun da su gabatar da shawarwari kan matakan farko da za su iya mayar da hankali kan shirye-shiryen gwaje-gwajen makaman nukiliya in ji putin umarnin da ya bayar ya nuna martani ne ga umarnin da shugaba donald trump na amurka ya bayar a ranar 30 ga watan oktoba na cewa washington za ta koma gwajin makaman nukiliya wanda hakan ya kawo karshen dakatar da gwaje-gwajen irin waɗannan miyagun makamai da aka yi tun shekarar 1992 Trump ya yanke wannan shawara ne 'yan kwanaki bayan ya la'anci Moscow saboda gwajin sabon makami mai linzami na Burevestik makamin da ke amfani da makamashin nukiliya wanda zai iya ɗaukar makamin nukiliya. Rasha ba ta yi wani gwajin nukiliya ba tun bayan rugushewar tarayyar Soviet a shekarar 1991, amma Kremlin yanzu ta nuna cewa za ta iya sake duba wannan matsaya idan Amurka ta fara. kasashen rasha da amurka su ne manyan kasashen duniya mafi karfin nukiliya inda na farko ke da kusan makamin kare dangi 5,459 na biyu kuma ya kai kimanin makamin kare dangi 5577 Ƙungiyoyin agaji da dama da kasashen wato na ƙasashen duniya sun yi kirɗin cewa tallafin da ake baiwa yankin Gaza bai isa ba kusan wata guda bayan da aka fara aiki da jirin tsakaita wuta yayin da yankin ke ci gaba da fuskantar matsalar abinci da matsugunai yayin da hunturu ke gabatarwa a cikin wata sanarwa da aka fitar ranar talata hukumar abinci ta duniya ta nuna cewa rabin kayan abinci da ake bukata ne kawai ke isa yankin da aka killace sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayyana matukar damuwarsa kan kitar shirin tsakaita wuta da isra'ila ke yi akai-akai a zirin gaza da yake magana ga manema labarai a gefen taron koli na biyu na duniya kan ci gaban zamantakewa a doha ranar talata guterres ya ce dole ne su dakatar da waɗannan ayyuka kuma dukkan ɓangarorin dole ne su mutunta sharuɗan da ke kunshe a matakin farko na yarjejeniyar zaman lafiya sakatare janar majalisar ɗinkin duniya ya kira da a kawo ƙarshen mamayar isra'ila na tsawon shekaru da dama kuma ya jaddada 'yancin al'ummar palestinu na neman 'yancin kai to a kamaru idan an shi can ne za a rantsar da shugaban ƙasar paul biya a wa'adin mulkin sa na takwas na shugaban ƙasa wannan wani tsari ne ga mutumin da ya fara mulki a ranar 6 ga watan nuwamba na shekarar 1982 shekaru 43 da suka gabata zuwa yau kenan wannan ranar da ta nuna hawansa mulki bikin ya yi alkawarin zama mai cike da alfarma da kuma wadata duk cewa har yanzu akwai yanayi mai tsanani da ke tattare da tashin hankali bayan zaben 'yan adawa ko kuma rugun ɗan adawa a kasar dai ya yi fatali da sakamakon zaben to jama'a ƙarshen labaran duniyar kenan tumarla masu sauraro bayan labaran duniyar yanzu kuma lokacin da za mu shiga taskar mota shirye-shirye muna nan tafi da shirin kokon san afirka a yau mu koyi harshen farisanci don matasa tarbiyyar iyali da dai sauransu a sha sauraro lafiya sharhin bayan labarin namu zai magana ne kan furucin hukumomi da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa kan irin cikas da gwamnatin yahudawan sahayuniya suke ci gaba da kawowa wajen gudanar da ayyukan jin ƙai a gaza duk da cewa an ci cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta sai ku kasance tare da mu don jin abin da shirin ya ƙunsa. Hukumar Lafiya ta Duniya WHO ta tabbatar da cewa babu wani ci gaba mai muhimmanci a yawan abincin da aka bari aka shiga da su yankin Gaza tun bayan tsakaita buɗe wuta ko kuma wani ci gaba da aka gani na rage yunwa a yankin inda lamarin ya ci gaba da zama masifa. Darakta General na Hukumar Lafiya WHO Tendros Adhanom Ghebreyesus ya shaidawa manema labarai cewa yanayin ya ci gaba da taɓarɓarewa saboda yawan kayan jin kai da ke shiga Gaza bai isa ba. gebresu ya bayyana cewa yunwa ba ta ragu ba a gaza saboda karancin abincin da ke shiga yankin lokacin da aka cimma yarjejeniyar tsagaita buɗe wuta tsakanin gwamnatin mamayar isra'ila da ƙungiyar hamas ta fara aiki a ranar goma ga watan oktoba dangane da yanayin lafiya darakta janar na hukumar lafiya ta who ya tabbatar da cewa babu asibitoci a gaza da ke aiki gaba daya sha hudu ne kawai cikin talatin da shida ke aiki har zuwa yanzu akwai karancin magunguna kayan aiki da ma'aikatan lafiya masu muhimmanci gwamnatin mamayar isra'ila ta hana shigar da tallafin da ake baiwa yankin gaza tun daga lokacin yaƙi wanda hakan ya ƙara ta'azzara mummunan halin jin kai da ya riga ya yi muni kuma a cewar majalisar ɗinkin duniya wannan mataki ya haifar da yunwa a sassan yankin falasɗinawa da aka killace rahoton majalisar ɗinkin duniya ya ce yankin gaza ya shafe sama da shekaru biyu yana fama da mummunan yanayi na jin ƙai. sakamakon yakin kisan kiyashi da gwamnatin mamayar isra'ila ke aiwatarwa a yankin wanda ya lalata mafi yawan kayayyakin more rayuwa tare da tura falasinawa sama da miliyan biyu cikin mawuyacin hali na yunwa hakanan hukumomi da kungiyoyin jin kai sun bayyana cewa taimakon da ake baiwa gaza bai isa ba kuma kungiyar likitoci marasa kan iyaka ta dr suta bodas ta yi allah wadai da siyasantar da batun tallafin jin kai a yankin Ƙungiyar likitoci marasa iyaka ta Dr. sautad Bodas ta bayyana cewa gwamnatin mamayar Isra'ila na ci gaba da amfani da tallafin jin kai a matsayin makamin yakin da take yi a Gaza duk da tsagaita buɗe wuta. yayin da karamar hukumar gaza ta bayar da rahoton cewa rashin kayan aiki da ake bukata yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin falasino a cikin wata sanarwa da ta fitar ga kamfanin dillancin labaran anadolo na kasar turkiya a makon da ya gabata mai kula da ayyukan kungiyar likitoci marasa kan iyaka a gaza caroline wilman ta bayyana cewa yanayin ayyukan jin kai a gaza bai inganta sosai ba da tsagaita buɗe wuta ta lura cewa karancin ruwa da matsugunai na ci gaba da karuwa tare da dubban ɗaruruwan mazauna gaza suna zaune a cikin tantuna yayin da hunturu ke karatowa wilman ta yi nuni da cewa tawagar kungiyar ta likitoci marasa kan iyaka tana ci gaba da samun rahotannin fuskantar rashin abinci mai gina jiki mai tsanani a tsakanin yara da 'yan ƙasa da shekaru biyar da mata masu juna biyu kuma yanayin rashin abinci mai gina jiki yana ci gaba da zama abin tsoro duk da wani 'yan ci gaba da aka samu kaɗan ta kara da cewa samar da ayyukan kiwon lafiya na yau da kullum yana da matukar wahala ta ci gaba da cewa shekaru biyu falasinawa a gaza suna rayuwa ƙarƙashin barazanar kisan ƙare dangi don haka ta jaddada cewa haƙiƙa suna matuƙar buƙatar taimako don tabbatar da cewa mutane za su iya kwana a kan katifu da barguna a cikin tantunansu kuma tabbas sake gina gaza zai ɗauki lokaci mai tsawo amma har yanzu ba a kai ga mafi karancin bukatun jin kai na yau da kullum a yankin ba wilman ta jaddada cewa bai kamata a danganta tallafin jin kai ga yankin gaza da wani yanayi na siyasa ba a halin yanzu magajin garin gaza ya haya al-sarraj ya bayyana cewa rashin ababen hawa da ke shiga gaza yana kawo cikas ga ayyukan ƙananan hukumomi a yankin yana mai bayanin cewa halin da ake ciki a yanzu yana buƙatar shigar da motoci 250 don ƙarfafa ayyukan ƙananan hukumomi Assarraj ya kara da cewa yankin Gaza yana buƙatar tan dubu ɗaya na siminti don gina rijiyoyi da kuma kula da hanyoyin ruwa. Ya yi nuni da cewa aikin ƙananan hukumomi yana ci gaba amma wani ɓangare kuma yana iyakance ne gwargwadon albarkatun da ake da su. sannan a halin da ake ciki yanzu asusun kula da kananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa duk da cewa ya lura da karuwar adadin tallafin da da ke shiga gaza har yanzu bai isa ba unicef ya yi kira ga gwamnatin mamayar isra'ila da ta buɗe dukkanin hanyoyin shiga yankin gaza nan take yana mai cewa asusun yana faɗaɗa ayyukansa a yankin kuma yana tsere da lokaci don ceto rayukan yara daga barazana asusun kula da yara na majalisar ɗinkin duniya ya bayyana cewa kalmomi da lambobi kaɗai ba za su iya bayyana girman tasirin da yara ke yi wa gaza ba wani tasiri ne da zai ci gaba har tsawon zamani ya bayyana cewa yara miliyan ɗaya a gaza sun fuskanci mummunan yanayi na rayuwa a wuri mafi hatsari a duniya kuma sama da yara dubu sittin da hudu ne suka mutu ko suka ji rauni a yaƙi yayin da yara sama da dubu hamsin da takwas suka rasa iyayensu asusun kula da ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ya tabbatar da cewa yana aiki don faɗaɗa maganin rashin abinci mai gina jiki don mayar da martani ga yunwar da ke faruwa a gaza a halin yanzu ana aiwatar da tsagaita buɗe wuta a yankin gaza bisa yarjejeniyar da aka cimma a sharmin sheik na ƙasar masar a ranar tara ga watan oktoba wanda qatar masar da turkiya suka shiga tsakani tare da haɗin gwiwar amurka bayan shekaru biyu ana cin zarafin al'ummar falasinawa daga yahudawan sahayoniya duk da yarjejeniyar da aka cimma amma gwamnatin mamayar isra'ila ba ta daina kai hare-hare ta sama da manyan bindigogi kan yankin gaza ba haka kuma tana ci gaba da takaita shigar da kayayyakin agaji da kuma rufe mashigar rafa tsakanin yankin falasinawa da masar motocin agaji suna ci gaba da jira a gefen mashigar rafa ta kasar masar. ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Yau Alhamis, shida ga watan Nuwamban shekara ta 2025 wanda ya daidai da goma sha biyar ga watan Jumada Ula na shekara ta 1447 hijira kamariya. Masu saurari ko kun san cewa shekaru 165 da suka gabata a rana irin ta yau, wato shida ga watan Nuwamban shekara ta 1860, Abraham Lincoln wanda yake adawa da fitar da mutane a kasar amurka ya zama shugaban kasar ta amurka a lokacin shugabancin sani dai kasar amurkan ta shiga wani rikici na ballewar yankuna daban-daban na kasar abraham lincoln ya fara gwagwarmaya domin ganin an daina fitar da mutane a kasar tun kafin ya zama shugaban kasa amma shekara ta 1865 wani mai adawa da tsarin yin watsi da bautar da mutane ya kashe shi har lahira. masu saurare ko kun san cewa shekaru 212 da sa gabata a rana irin ta yau shida ga watan nuwamba na shekara ta 1813 gwarzan kwatar 'yancin kasashen latin amurka daga mamayar 'yan mulkin mallaka simon bolivar ya samu nasarar kwatar 'yancin sa venezuela daga mulkin mallaka na turan spain simon bolivar ya yaƙi sojin mulkin mallaka na spain da adadin mayaka da basu wuce 6,500 ba yayin da sojin turawan spain adadinsu ya haura dubu goma sha uku amma da karshe bolivar ya samu nasara a kansu sannan kuma ya fatattake su daga ƙasar venezuela inda al'ummar ƙasar ta venezuela suka samu 'yancin kansu simon bolivar ya taimaka wa al'ummomi daban-daban na ƙasashen yankin latin amurka wajen fatattakar turawan mulkin mallaka inda ya kwato wa al'ummomi da dama na ƙasashen yankin latin amurka 'yancinsu masu saurari ko kun san cewa shekaru 47 da suka gabata a rana irin ta yau a dai lokacin da ake cikin gwagwarmayar juyin hali a kasar iran ma'aikatan gidajen radio da talabijin na kasar sun fara ajiye ayyukansu domin nuna rashin amincewarsu da zaluncin sarakunan kasar iran a lokacin bayan fara yajin aiki ne jami'an tsaron sarki sha suka kai samame akan wasu kamfanoni da jaridu inda sa kama wasu ma'aikata daga cikinsu sai dai hakan ya sa manya-manyan jaridu na kasar iran din sun daina buga jaridun nasu amma duk da haka dai wannan bai karya gwiwar mutane ba har zuwa lokacin samun nasarar juyin juhali masu saurare ko kun san cewa shekaru 35 da suka gabata rana irin ta yau shida ga watan nuwamba na shekara ta 1990 aka kashe mayor david kahan ɗaya daga cikin malaman yahudawan sahiyoniya masu tsatsarar ra'ayi a birnin new york na ƙasar amurka an haife shi a wannan birni a shekara ta 1932 sannan kuma ya shafe wani lokaci a gidan yari saboda aikata laifuka kamar fashi da fyaɗe da makamantansu daga wannan lokaci ne sai han ya koma ga bin aƙidar sa hanyoyin ci gadan gadan har kai ga ya fito a matsayin malami mai tsatsauran ra'ayi na aƙidar sahiyuniyawa shekara ta 1968 ya kafa ƙungiyar da ake kira ƙungiyar kare yahudawa wadda aka fi sani da palace a ƙasar amurka waɗanda mambobinta 'yan sahiyoniya ne masu tsatsauran ra'ayi da horar da sojojin sa kai domin aiwatar da ayyukan ta'addanci 'yan sandan ƙasar amurka sun kama wasu daga cikinsu ciki har da han saboda ayyukan ta'addanci a faɗin ƙasar amurka bayan shekaru uku ya tafi palestinu da yahudawa suka mame kuma ya sami damar zama mamba na majalisar dokokin haramtaccen ƙasar isra'ila wato knesset tsananin ra'ayi da halayen han mai hatsarin gaske ya tilasta wa 'yan sandan yahudawan sayoniya kama shi hatta a cikin haramtacciyar kasar isra'ilan kahan ya buƙaci a kori dukkanin falasɗinawa daga ƙasarsu har ma yana cewa zai karfafa kai hari na bamabamai a cikin masallacin kudus mai alfarma a cikin watan nuwamban shekara ta 1990 kahan ya gabatar da wani jawabi aksal mahalarta wurin da yahudawan sahuniya ne na oxydox daga yankin brooklyn inda ya gargaɗi yahudawan amurka da su hijira zuwa isra'ila kafin lokaci ya ƙure musu a yanda jama'a suka taru a kusa da kahan wani babban ɗakin lacca mai hawa biyu wanda ke unguwar midtown manhattan wani mutum wanda ake kira da el said nasir haifafan ƙasar amurka dan asalin ƙasar masar ya kashe shi lahira da farko dai an tuhume shi tare da wanke shi daga laifin kisa daga baya kuma wata kotu a kasar amurka ta ce ta same shi da laifin kisan kai saboda hannu a wani harin bam a cibiyar kasuwanci ta duniya a shekara ta 1993 masu gabatar da kara dai sun samu damar sake gurfanar da shi a gaban kuliya bisa laifin kisan kai saboda tuhumar da gwamnatin tarayya ta yi a kansa ya hada da kisan da ake kallonsa a matsayin wani bangare na hada baki da wasu domin abin da suka kira ayyukan ta'addanci. inda aka yanke masa hukuncin ɗaura rai da rai a gidan kaso a ƙasar amurka آموزش زبان فارسی koyi هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkan da sauda da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da Allah yau za mu shiga cikin darasi na 133 idan dai ba a manta ba a cikin shirin da ya gabata an ji cewa muhammad tare da abokanansa suna ci gaba da gudanar da yawon bude ido a wasu larduna na shiraz da kuma fars da ke cikin iran inda suke zuwa wurare na tarihi da ke waɗannan wurare tare da masu masu jagora a yau ma za a ji yadda ta kaya tsakanin muhammad da mai masu jagora a wani wurin yawon shakatawa da ke tattare da wani hubare na ɗaya daga cikin jikokin manzon Allah kafin nan sai an fara da sauran dukkanin kalmomin da za a amfani da su a cikin shirin kamar haka. قدر گلگودن یایا درخت ایتاچی بزرگ بابا من فکر می کنم نی این ازتن اینجا نن قدیمی دددی حدود کیمانن هفت هفتصد سال شکرو دری بکوی پیش کپین آرامگاه خباری معروف به وند ده آنها ساخته اند سو سرگا سنگنه کاشی karmato. Gunbad. Tulluwa. Goldaste. Hasumiya. Khushrang. Mai kyawun launi. Firuze'i. Na dutsen firuze. Kashikari. Aikin karmato. Hamintor. hakanan. nan. Dohel Ciki Haram Hubbare zibo. Mai kyau On taraf Can ɓangaren sotemon. Gini Bana Gini شمال شرقی اریوا مسو گبس برادر دنوا در قوفا آن وجود دارد شی ینا ساموا اصلی نه اصلی فرعی نا گیفی ستون گشیکی بلند مزعو جلو گبا آن قرار دارد شی یکی چوبی نکتاکو در اصل تون آهنی na چوب کاتاکو، مرقوب ابین شعوا آنها پوشیده اند سو سنسکا خانوم مالما شیرینی کنزکی شکلات چاکولتی او می دهد شی ینا بایروا رسم العاده اده از مردم وسو دگه cikin متانی مکانهای زیارتی ورانن زیاره آنها انجام می دهند سو سنا ایوتروه یادم آمد نتونه پنج شنبه رنر الهمیس هفته پیش کن دیگه گباتا مسجد مسلاچی مردم متنی خورما دبینو او تعارف می کرد yin ta yi. Tuma da la bayan da ka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari da wannan tattaunawa ta gudana a cikin harshen farisanci. چقدر این درخت ها بزرگ است فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است بله حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه چراغ ساختند کاشی های گنبد و گلدسته ها بسیار خوش رنگ هستند کاشیکاری گنبد و گلدسته فیروزه‌ای است و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست فکر می کنم در آن طرف حیات هم یک آرامگاه است بله آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد بله این بنا دو در اصلی و دو در فرعی دارد این ستونهای بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟ نه در اصل این ستونها آهنی است ولی با چوب بسیار مرغوب آن را اند چرا آن خانم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟ این یک رسم ایرانی است ای از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند. بله یادم آمد پنجشنبه هفته پیش هم یک خانوم در مسجد به مردم خورما تعارف می کرد تو مدلا ینزو کما محمد دومین جن یدda tattauna ta gudana سده. می mai masa jagora tare a چقدر این درخت ها بزرگ است. فکر می کنم اینجا خیلی قدیمی است. wannan itacen babba ne kwarai ina zaton nan tsohon wuri بله حدود 700 سال پیش این بنا را برای آرامگاه میر سید احمد معروف به شاه ساخته ساختند ای کیمان شکرو دری بکوی دسه گباتا اکایی ونن گینی دومن حباران میر سید احمد da در fi شهچرق کاشی های گنبد و گلدسته ها بسیار خوش رنگ هستند. کرماتن da امپانید سو amfani da su a tulluwa کاشیکاری گنبد و گلدسته ای است و همینطور کاشیکاری داخل حرم هم خیلی زیباست. Karmatan da aka yi amfani da shi wajen aikin ginin tulluwa da hasumiya na dutsen Firuze ne. Hakanan kuma yana da kyawu sosai a cikin hubbaran. fikir mi کنم dar آن طرف حیات ham yake آرامگاه ast Ina zaton can bangaren farfajiyar ma wani hubbare ne. بله آن ساختمان در شمال شرقی این بنا قرار دارد و آرامگاه برادر شاه چراغ است ای ونچن گینن دکی اریوا مسو گبچن گینن حبارن دن اوان شاه چراغ نه پس آن طرف بنا هم یک در وجود دارد کنن ونچن بانگرن گینن ما yana da wata kofa? Bale, in bana دو dare asli و دو در فرعی wannan ginin yana da ƙofofi biyu na asali da kuma wasu ƙofofi biyu na gefe. این های بلند که جلوی حرم قرار دارد چوبی است؟ waɗannan gishiƙan masu tsawo da ke gaban hubbaran نه کاتاکو نه؟ نه در اصل این ستونها آهنی است ولی با چوب بسیار مرغوب آن را پوشانده اند تون پر کو waɗannan gishiƙai na ای اما amma اما lullube su da کو می چرا آن خانوم به مردم شیرینی و شکلات می دهد؟ me ya sanya waccan matar ta rabawa mutane kayan zaƙi da cakulati این یک رسم ایرانی است. عده از مردم در مکانهای زیارتی آن را انجام می دهند. wannan wata al'ada ce ta iraniyawa wasu daga cikin mutane suna yin hakan a wuraren ziyara. bale yadam omad پنجشنبه هفته پیش هم یک خانوم در مسجد به مردم خرما تعارف می کرد. ای نتنا رنر الهمیز تا کنده گبا تما و تما تا تنایی و متانی تن دبینو. To madalla banda aka saurari tarjamar wannan tattaunawa a cikin harshen Hausa, Muhammad tare da mai masa jagora sun shiga cikin wannan kubare inda suka diddiba muhimman abubuwa da aka saka a ciki na tarihi da suka hada da yanayin ginin da aka yi da kuma irin sinadaran da aka yi amfani da su na ɗaruruwan shekaru da suka gabata wajen ƙayata wannan bare inda ɗaya ne daga cikin wurare da ake kaiwa ziyara a cikin ƙasar iran idan allah kai mu a mako mai zuwa za a ji mu ɗauki da ci gaban wannan tattaunawa a cikin wani darasin to amma kafin wannan lokaci a madadin dukkan wanda aka je su musamman malama kudusiyan da kuma malama juda da shirin afefe ne abdullah salu ke muku fata alheri a tarbe mu a shirin mu na gaba thank you matasa. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na don matasa. Shirin da a cikinsa muke tattauna dukkan lamuran da suka shafi matasa da kuma kalubalen da suke cin karo da shi a fagen rayuwa. Shirin dai a yau zai kai mu a tarayyar Najeriya inda matasa ƙananan 'yan kasuwa suka gudanar da wani taro domin kowa ya faɗi matsalolin shi ƙarara ta yadda gwamnatin ƙasar za ta ji sai a kasance da mu a cikin shirin tare da ni hassan barka duniya gidan kashe abu kowa ya kashe ta ya ya kashe ya barna duniya mu bi ta a hannu To madalla da fatan an daidaita domin jin shirin. Ƙananan 'yan kasuwa da matasan Najeriya na cewa suna fuskantar ƙalubale na rashin kuɗi kalilan da zai ba su daman dogaro da kai tunda babu aikin yi. Akan hakan ne ƙungiyar ƙananan 'yan kasuwa da matasan ƙasar suka haɗe a wani taro da haɗin kan ƙungiyoyin suka shirya don kowa daga cikinsu ya faɗi ɗacin ransa ƙarara gwamnatin ta ji inda a cewarsu gwamnatin ta kasa wajen biya musu da bukatotunsu na inganta rayuwarsu malama maureen bariyet wata matashiya kuma ƙaramar 'yar kasuwa mai sarrafa lemu daga 'ya'yan itatuwa ta yi sokaci kamar haka Gaskiya na ji daɗin wannan taron saboda tun da most of the time representatives na gwamnati suna zuwa inda muke gani da cewa mun ƙasa dole mu nema taimako. In kuma wuraren da muke zuwa neman taimakon ba a sauraron mu irin wa'annan wurin tarukan yana taimaka mana sosai saboda kaga kamar yau ban tsammani ma da cewa zan zo in yi maganganun da na yi a nan wurin yau ba amma na ji daɗi saboda an bar ni na faɗa abin da ke raina yanzu ya rage ne ko su yi amfani da shi ko kar su yi amfani da shi wani lokaci kuɗaɗen nan da mutane suke nema saboda su taimaki kansu ba da yawa ba ne in ka duba but wanda zai baka din wanda zai saurare ka babu su kawai dai sai dai ko su kwashi kuɗin su je su wani abu daban da su amma abin da za a yi a taimaki tallaka da shi ba za ka ga sun yi ba mutane suna nan da yawa suna kasuwanci kullum daga cikin ɗan abubuwa kaɗan kaɗan da suke samu za ka ga shine za a tura yara makaranta za a biya kuɗin wuta in muna da aikin yi fa abin da zai kai ni gidan wani rokan kuɗin cin abinci ba sai na je na yi wani sata ba ko na yi wani iskanci a duk ƙasashen da suka yi girma yau irin businesses kananan businesses ne suke rike economy ɗinsu a cikin nigeria na akwai mutanen da suna zuwa bacci ba su iya su samu abinci su ci amma in ka je ciki cikin arewa inda noma shine abin da suke ciyar da kansu zaka je ka ga yadda wayannan manoman ba su da means din da za su transporting din abin da suka nome zuwa cikin gari inda za a samu a siye su van na je a Benue daga shigawar mu wurin har mu ko ina lemu duk suna wasting babu ko dan inda industry guda ɗaya da gwamnati suke da shi da suka tsara a wannan benue din da za a ce wai ana using din wa'annan oranges din ana making din su into finished product saboda a rage wastage amma kullum zamu ji ana zuwa su dansa su eh, civita suna importing in concentrate na lemu wanda ake loda ta da sugar into this country a millions of dollars yet ga benue nan da za ta iya ta ba su wannan opportunity din da za su setting factories a wurin su employing din mutanen garin mun yadda mu mu kwashe komai mu kai waje bayan namu na gida suna wahala Wata 'yar jarida mai zaman kanta Hajiya Madina Dauda wadda take cikin waɗanda suka tallafa wajen gudanar da wannan taron ta shaida cewa tana goyon bayan dukkan batutuwan da matasan suka yi ga dai abin da take cewa a hirarta da wakilinmu a abuja muhammad sani abubakar na yadda da su na yadda da ra'ayoyinsu dole ne gwamnati ta miƙe idan tana son ta magance abubuwan da ke faruwa a ƙasa ta fara ba matasanta ayyukan yi ta tabbatar cewa akwai wuta ta tabbatar cewa akwai ruwan sha lafiyayye ta tabbatar cewa in aka je asibitoci za a samu magunguna a kuma rahusa gaskiya idan za a diddigen abin za a ga cewa akwai alamun rashin tunkarin abubuwa yadda ya kamata ga gwamnatin yau saboda haka mun fito yau mun gaya ma gwamnati eh, kafafun yada labarai na masu masu zaman kansu mun faɗi domin in ka je kafafen yada labarai na gwamnati za a datse ka za a hana ka faɗin gaskiya saboda haka kawai inda muke da shi shine irin ku gidajen rediyo daga kasashen waje da kuma wayanda ke zaman kansa a ƙasa wannan gwamnatin ta ta mu shekara biyar da ba a ga komai a ƙasa ba to ko nan da shekara ashirin suka yi mulki ba za a ga canji ba. korafe-korafe na haɗin gwiwar matasan na zuwa dai jim kaɗan bayan yaye wasu matasa maza da mata wanda duka shekara gwamnatin ke fito da su inda ake ba su foro a kan yi ma ƙasa hidima wakilinmu salisu tukur gaiwa a ƙasina ya halarci bikin yayin matasan ga kuma rahotonsa. Matasa masu yi wa ƙasa hidima waɗanda aka turo jihar Katsina su kammala horo na sati uku wanda aka ba su a sansanin horas da matasan masu yi wa ƙasa hidima da ke Katsina. A kan haka ne na samu zantawa da kwamishinan matasa da wasanni na jihar ta Katsina, Alhaji Manir Ibrahim Talba, wanda ya yi mana ƙarin haske a kan horon. So yannan shine na sati su da suke a nan akan suka koyi ire-iren abubuwan da kake gani yanzu da training irin na soja don kare kai da sauransu. sannan yanzu ne za a fastin nasu su tafi kowane local government kowane makarantu ma'aikatu inda za su je su ba da gudunmawar tasu na taimakawa ko, ko hidima ma ƙasa so yanzu ne suka fara wanda kuma gwamnati duk shekara normally ta kan yi iya kokarin ta ga ta ba da tata gudunmawa wajen tafiyar da wannan scheme din na NYSC kowace gudunmawa ce jihar Katsina ke bayarwa musamman dai a wannan shekara din Mu harko da suka zo gwamnati ta ba da kuɗi wajen miliyan shida na <clears throat> abin da muke ce ma augmentation kayan abinci ake sowa a zo a tallafa masu tun daga shinkafa masara gero dawa doya ga nan wanda duk kowai shokan kira ka intelligent ku zo ka dauka a tallafa masu sannan baya ga irin wannan kuma ta kan ba da duk abin da ya dace bangaren security da kuma muhalli na kufas inda za su gudanar da ayyukan cikin gwalgwadon hali sannan in za su fita kuma tana yi masu gift da suke cin fatin gift na zaman da suka shekaru sannan kuma ta zo ta zaɓi wasu ta ba da wani abu da ake cin state Owners award ta ba couples da suka jajircewa wajen wajen wanda suka fi taka rawa gani wajen harkan community development so da sauran dai gudunmoyi da gwamnati kan bada kowace shekara daga nan kuma sai na tuntuɓi ɗaya daga cikin matasan masu yi wa ƙasar hidima mai suna ladi amada wadda ta zo daga jihar Borno. Inda na soma da tambayarta ko za ta jure wa ƙalubalen da ke tattare da aikin na yi wa kasar hidima. Ha zan yi kokari na da yanzu na san da zai na samu yana ga kamar gida idan daga Borno na dawo to ban ga ba ina ga zan iya zama kawai. Kowace shawara zaki ba sauran takwarorinki? Ba abin da zan ce musu dai sai dai su zo da hakuri da zaman lafiya da mutane. Mun samu mutanen Katsina suna da hankali gaskiya sosai. Mun zo ya ce a nemo ilimi ko za a kai ga China. Idan batu na nisa ne kai mai hankali ka auna. Domin ya karfafa mana gwiwa ne shi yasa ya nuna. Masu sha'ani a harkokin yau da kullum na ganin cewa lalacewar harka inganta rayuwar jama'a ne yasa a kullum soke-soke da korafe-korafe ya ƙi karewa a tare ta Najeriya musamman ma ta wajen matasa. To masu sauraro a gaba ɗaya nan ne shirin na yau zai ja birki sai kuma mako na gaba in Allah yarda za a ji mu ɗauke da wani sabon shirin na don matasa. Yanzu a madadin duka waɗanda suka tallafa a wannan shirin da ma Muhammad Ibrahim Mikiya wanda ya haɗa shirin. Ni Hassan Barka ke cewa da ku wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bancin mutum da dabba. Shi baka duka abin da da zato ba. Ba duniya ba ko a kiyama ba zan ki in faɗa ba. Yara. jahili bai da tasiri in ba ci gani ba ko ina kale ka amsoshin fikihu Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na amsoshin fikihu inda a ciki muke gabatar muku da hukunce-hukuncen addini daidai da fatoyin jagoran junjun halin musulunci na Iran Ayatollah Said Ali Hamna'i Allah ya kara masa yarda kan hukunce-hukuncen sallar ramako da suke kan mutum sai lokaci mana halinsa don haka a yau za mu ci gaba daga inda muka tsaya sai a kasance tare da mu don jin abin da shirin ya kunsa. tambaya idan mutum baya da sanin akwai sallar wajibi na ramako a kansa shin sallolin nafila na nafilolin da yake yi za a lissafa su a matsayin ramakon sallolin da suke kansa idan har akwai ramakon a kansa amsa sallolin nafiloli na mustahabi ba a kidaya su a matsayin sallolin ramako da suke kansa idan akwai sallar wajibi a kansa to wajibi ne ya yi sallar da niyyar ramako da ke kansa tambaya kimanin watanni bakwai da suka gabata na kai shekarun balaga kafin wasu makonni na kai ga balaga na kasance ina tunanin cewa alamar balaga kawai ita ce cikin shekaru goma sha biyar daidai da kalandar hijira kamariya sai dai a wannan lokacin na karanta wani littafi da ke magana game da alamun balaga ga maza sai na ga akwai wasu alamun balaga su ma na kasance na lura sun tabbata a kaina sai dai ban san lokacin da suka fara ba shin yanzu akwai ramakon sallah da azumi a kaina ko babu bisa lura da cewa ina yin sallah a wasu lokuta kuma na yi azumin watan ramadana shekarar da ta gabata gaba ɗaya menene hukunci a wannan lamari amsa dole ne ka yi ramakon dukkanin salloli da azumin da kake da tabbacin baka yi ba bayan ka kai shekarun balaga tambaya idan mutum ya yi wankan tsarki na janaba a cikin watan ramadana har sau uku misali a ranakun ashirin da ashirin da biyar da kuma ashirin da bakwai sannan daga baya ya samu tabbacin cewa ɗaya daga cikin waɗannan wanka bai inganta ba menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa azuminsa ya inganta amma a bisa itiyaɗi wajibi zai yi ramakon sallolin gwargwadon yadda yake da tabbacin cewa lalle ya yi ramakon sallolin da suke kansa tambaya mutum ne tsawon wani lokaci baya kiyaye tsarin wankan tsarki na janaba saboda jahilci menene hukuncin sallarsa da azuminsa amsa idan ya kasance rashin kiyaye tsari na wanka ya kai ga bacin wankar to dole ne ramakon sallar da ya yi cikin najasa babba amma azumi kuwa ya inganta idan mutum yana da imanin cewa wankan nasa ta inganta a lokacin tambaya idan mutum yana son yin ramakon sallar shekara ta yaya zai yi ramakon amsa yana iya farawa da ɗaya daga cikin salloli ya yi sallah kamar yadda ya kasance yana yin salloli biyar na ranaku tambaya idan mutum yana da ramakon wasu tarin salloli shin ya halatta ya jeranta su kamar haka na farko ya yi sallar asubahi misalin salloli ashirin na biyu salloli ashirin a kowace sallar azahar da la'asar na uku sallolin mangariba da lisha'i guda ashirin kowace ya ci gaba da haka har tsawon shekara guda amsa babu laifi a ramakon salloli bisa tsarin da aka ambata ta yadda zai kasance sallar azahar zai fara kafin la'asar sannan magariba ta zo kafin lishai tambaya mutum ne ji rauni a kai kuma ya shafi wani bangare na kwakwalwansa sakamakon haka hannunsa kafarsa ta hagun da harshensa sun shanye haka kuma ya manta yadda ake yin sallah kuma ba zai iya koya ba amma zai iya bambance sassa daban-daban na sallah ta hanyar karanta littafi ko kuma ta hanyar sauraron faifan kaset kuma a halin yanzu yana da matsaloli guda biyu dangane da sallah na farko shine ba zai iya tsarkake wurin fitar fitsari ko yin alola ba na biyu kuma matsalar karatu a lokacin sallah to menene hukuncin sa? sannan menene hukuncin sa dangane da sallolin da ya shafe kusan watanni shida bai yi ba amsa najasa ta jiki ba ta cutarwa idan mutum ya kasa tsarkake ta ko rashin samun taimakon wasu a lokacin sallah idan kuma zai iya tsarkake najasar ko da da taimakon wasu har ya yi alola ko taimama to dole ne mutum ya yi sallah ta kowace irin hali da zai iya ko da kuwa da taimakon sauraron kaset ne ko kallon littafi da makamancin haka sallolin da suka gabata kuwa waɗanda suka shige bai yi ba dole ne ya yi sakamakonsu sai dai waɗanda suka shige shi a lokacin da ya suma a tsawon dukkanin lokacin sallah. tambaya lokacin da nake matashi na biya ramakon sallolin azahar da la'asar fiye da sallolin mangariba da lisha'i da asubahi sai dai ban san jerinsu ba ko tsarinsu ba ko kuma adadinsu ba shin a wannan bigire sallar ta zama zagaye menene sallar zagaye da fatan za ku fayyace wannan amsa ba dole ba ne a kiyaye tsarin jeranta sallolin ramako in banda sallolin azahar da la'asar da mangariba da lishai na rana guda kuma ya wadatar ka yi ramakon kowane adadin salloli da ka tabbatar sun shige ka ba ka yi ba ba wajibi ba ne a kanka zagaye wato maimaita sallah saboda kiyaye jerin tasu tambaya bayan aure wasu lokuta ya kasance wani ruwa-ruwa yana fito mini kuma na kasance ina da tabbacin cewa na jisa ne don haka sai na yi wanka niyyar wankan janaba sannan na kasance na kan yi sallah ba tare da alola ba wannan ruwa-ruwa ana kiransa a littattafan hukunce-hukuncen fikihu da mazi a yanzu ni ban san menene hukuncin sallah da na yi da wankan janaba ba tare da kasancewa mai janaba ba ba tare da yin alola ba amsa duk sallolin da ka yi ba tare da yin alola ba bayan wankar janaba saboda fitar wannan ruwa wajibi ne sai ka yi ramakonsu tambaya idan wanda ba musulmi ba ya musulunta bayan wani lokaci shin ya waje ba ya ramakon salloli da azumin da bai yi ba ko a'a amsa a'a babu wajabcin ramako a kansa tambaya mutane da yawa bisa farfagandar gurguzu watacciya sun bar yin sallah da ayyukansu na wajibi tsawon shekaru da yawa amma bayan saƙon wasiƙa da marigayi imamu kwameni Allah ya tsarkake sirrinsa ya rubuta zuwa ga jami'an tsohuwar tarayyar sobiyar mai tarihi kan su tuba ga Allah maɗaukakin sarki yanzu ba za su iya ramakon ibadun da suka bari ba menene hukuncin su amsa dole ne su yi ramakon abin da suka bari na salloli da azumi gwargwadon ikonsu kuma su yi wasiya ga wanda ba zai iya dukkanin ramakon ba tambaya wani mutum ya rasu sai dai akwai ramakon azumin watan ramadana a kansa da ramakon salloli kuma ba shi da ɗa da zai yi masa ramako sai dai ya bar kuɗi da ba zai iya biyan dukkanin ibadun ba sai dai ramakon ɗaya daga cikinsu to wanne ne a cikinsu za a fi ba shi fifiko amsa babu fifiko tsakanin sallah da azumi kuma ba wajibi ba ne ga magadansa su yi amfani da dukiyarsa wajen ramakon sallolinsa da azuminsa da ya bari sai dai idan ya yi wasici da hakan to ya zama dole yin aiki da wasiyarsa ta hanyar ɗaukar wani wanda zai rama masa daga kashe uku na dukiyar gwargwadon abin da zai isa tambaya na kasance ina yin sallah a mafi yawan lokuta kuma na yi ramakon wasu salloli da suka shige ni waɗannan salloli suna daga cikin sallolin da suka shige ni a lokacin ina bacci ko a lokacin jikina da tufafina sun kasance na jasa kuma na yi nawar tsarkake su ya zan lissafta sallolin ramako da suke kaina na ranaku da sallolin ayoyi da kuma sallolin matafiyi amsa ya isar maka ka yi ramakon adadin sallolin da kake da yaƙinin sun shige ka daga wannan gwargwado duk abin da kake da tabbaci yana daga cikin sallar matafiyi ko sallar ayoyi to ka zo da su daidai da faɗakarka sauran kuma za ka yi sallah ce akan sallolin ranaku cikakku kuma babu komai da suka rage a kanka fiye da wannan. masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da ci gabansa ku huta lafiya Afirka a yau. Ma sauraro barkamu da sake saduwa da ko a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau za mu yi dubi ne akan abin da ya faru a yankin Darfur na ƙasar Sudan, musamman ma dai birnin Alfashar, wanda shine cibiyar wannan yanki. da yadda ya fada hannun rundunar kai daukin gaggawa ta sudan din wacce aka tuhuma da aikata laifukan yaƙi da cin zarafin al'ummar wannan yanki za mu kawo muku shirin ne kuwa a cikin bangare biyu da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda wannan bangaren na farko zai kasance watanni 18 birnin alfashe a killace ba tare da ana barin wasu abubuwa masu amfani ga al'ummar wannan birni ya shiga ciki ba rundunar da ake kira ta kai ɗaukin gaggawa asf a takaice a ƙarƙashin jagorancin hamida tidukulu ta zagaye wannan birnin kuma tana kai masa harhare ta kowace kusurwa da akwai ƙarancin abinci da kuma ƙarancin magani a cikin birnin wanda ya fuskanta a tsawon waɗannan watannin da aka yi ana killace da shi a cikin ranaku biyu kadai asabar da lahadi na 25 zuwa 26 ga watan oktoba da ya kare birnin na alfasha, ya fuskanci hare-hare har sau 267 sojojin sudan tare da masu goya musu baya a cikin gida sun iya tsayuwar daka wajen kare wannan birnin da hannun shi faduwa a hannun mayakan rsf runduna ta shida ta sojan ƙasa ta gwamnatin sudan kenan wacce take da cibiya a cikin birnin na alfasha ta fitar da wata sanarwa wacce ta kunshi cewa an kawo birnin hari ne ta wurare guda biyar ta hanyar amfani da makamai mabambanta kuma waɗanda suka kawo harin 'yan ina da kisa da yaƙi ne daga ƙasashen colombia chadi sudan ta kudu da kuma afirka ta tsakiya yaƙi ya yi tsanani wanda ya yi sanadiyar kashe adadi mai yawa na fararen hula a cikin wannan birni don haka a ranar 27 ga watan oktoba ɗin kwamandan sojan ƙasar ta sudan abdulfattah al-burhan ya gabatar da jawabi da kafafen watsa labarun ƙasar baki ɗaya suka watsa inda ya bayyana cewa sojojin ƙasar sun amince da su janye daga cikin wannan birni na alfasha ya kuma ƙara da cewa sojoji da jami'an tsaro sun fice saboda rage asarar rayuka da dukiya a cikin wannan birni sai dai kuma ya yi alkawarin cewa za su tsarkake wannan birnin ko ba daɗe ko ba jima daga 'yan ina da yaƙi da 'yan ina da kisa bayan sa'o'i 24 daga wancan jawabin na janar burhan gwamnan yankin na darfur mona arko minawi ya yi nashi jawabin da a ciki bayyana cewa tare da cewa gwamnati ta samar da kayan aiki da na yaƙi masu yawan gaske a cikin wannan yankin sai dai an yi kurakurai da ya kamata a gyara su a gaba ya kuma ƙada cewa darfur wani ɓangare ne na tushe mai muhimmanci na ƙasar sudan idan ko ana son kare da tabbatar da haɗin kan sudan to dole ne a toshe duk wata kafa da 'yan mamaya suke amfani da ita wato rundunar asf wannan yaƙi ne na kare samuwa ba wai kare wata iyaka ba ko kuma hana birnin faduwa shi dai birnin alfashar shi ne babban sharkwatar yankin darfur a tsawon tarihi a shekara ta 1916 ne aka shigar da shi ya zama wani bangare mai muhimmanci na ƙasar sudan bayan da sarkin darfur din. sultan ali dinar ya goyi bayan daular osmaniya a zamanin yakin duniya na ɗaya sojin birtaniya sun yaƙe shi suka kama shi sannan suka kashe shi sai suka haɗa yankin da ƙasar sudan a kwana a tashi wannan birnin ya zama babbar cibiya mai sha'ani a wajen tafiyar da mulki a yammacin sudan ga shi kuwa birnin nana iyaka da ƙasashe irin su libya sudan da afirka ta tsakiya wato yankin darfur baki ɗaya na iyaka da waɗannan ƙasashen rundunar kai ɗaukin gaggawa ta rsf ta yi ƙoƙarin kutsawa cikin wannan birni har sau 260 amma duk ba su yi nasara ba yanzu bayan watanni goma sha takwas sun kutsa cikin wannan birni bayan sun killace shi da kuma ta gayyara mutanen da suke cikinsa wannan babba asara ce ta fuskar soja ga sojojin ƙasar ta sudan a wannan tsakanin kuwa birnin ya fuskanci rayuwa mai tsanani da rashin kayan abinci balle magani to darfur dai yanki ne mai cike da sarƙaƙiya saboda kasantuwarsa mahaɗar al'ummu mabambanta da kuma iyakoki da ƙasashe mabambanta da yi girman wannan yanki dai shine murabba'in kilomita 549 a dalilin hakan gwamnatin tsakiya ta khartoum take fuskantar matsala wajen iya tafiyar da shi domin sudan ƙasa ce mai ƙabilu da al'adu masu yawa mabambanta yankin darfur yana da albarkatu na noma da dabbobi hakanan kuma ma'adanai masu kima da daraja da suka hada da zinariya amma kuma duk da haka yankin yana rayuwa a cikin talaucin sannan kuma mahukunta a khartoum a tsawon lokaci sun mayar da shi baya baya cikin ajandar raya ƙasa wannan siyasar ta gwamnatin khartoum a kan yankin shi ne ya sa mutanen yankin suke kule da jin haushin mahukuntan ƙasar tun tsawon lokaci sannan kuma ya haddasa rikice-rikice da faɗace-faɗace daga baya yawan mutanen darfur da yi ya kai miliyan bakwai sun kuma kunshi ƙabilu masu cakuɗe da juna mafi girmansu da kuma yawan tasiri su ne larabawa bararoji masu yawon kiwo kamar ƙabilun zurekat da muhammad sai kuma 'yan asalin yankin afirkawa baƙaƙen fata manoma da suka hada da fur zagawata da kuma masalit tun a cikin gomiya ta shekara ta 1970 a karnin da ya shuɗe yankin ya fuskanci fari mai tsanani da hakan ya haddasa karancin wato abubuwan da makiyaya suke da bukatuwa da su na ciyar da dabbobinsu saboda haka ya jawo rikice-rikice a tsakanin makiyaya larabawa da manoma baƙaƙen fata 'yan asalin yankin daga nan sai rikici ya ɗauki sabon salo na ƙabilanci maimakon fada ko kuma saɓani a kan wuraren kiwo sai ya zamana an bashi shi siffa ta ƙabilanci saboda masu kiwon larabawa ne masu ƙasan noma kuma 'yan asalin afirka. to wani abu da ya sake cakuɗa al'amarin yankin shine a can ƙasar chadi mai iyaka da rufura shugaba idris debi ya hau kan karagar mulki hakan ya haifar da wani sabon rikici na zubin ƙabilu a yankin domin kuwa shi idris debi ɗan ƙabilar zagawat ne wacce take a cikin wato ƙasashen biyu akwai ta a darfur a cikin sudan kenan sannan kuma a kwaita a can cikin kasar chadi yankin ya zama fagen jayayya tsakanin khartoum da injamena a shekara ta 2003 da ta waye ya barke a cikin yankin darfur a ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar nan ta al'adlu wal musawat da suka kai wa filin saukar jiragen sama na alfashar harin tun daga wancan lokacin yankin darfur ya zama fagen daga da tsoma bakin bangarori mabambanta gwamnatin sudan a ƙarƙashin umar hassan albashar ta fuskanci wancan tawayen a lokacin da take da rauni domin ya faru ne a daidai lokacin da hankalin sojojin ƙasar ta sudan yake kan kudancin sudan suna faɗa da 'yan tawaye a ƙarƙashin jagorancin john garan a dalilin haka sai zamana sojojin kasar ba za su iya fuskantar yaƙi a wuri biyu ba sai gwamnatin albashir ta kafa wata runduna wacce mutane suka bai wa suna janjawid waccan rundunar duk da cewa ta murkushe tawayen da aka yi a darfur amma ta yi haka ne ta hanyoyin keta da tafka laifukan yaƙi tana satar dukiyar mutanen yankin da cin zarafin mata da yin fashi da makami tana kuma fasa ƙwauri na mutane zuwa ƙasashen ƙetare duniya ta zargi gwamnatin khartoum da aikata laifin yaƙi a darfur sanadiyar wannan rundunar ta kafa da hakan ya sa aka yi wa baƙaƙen fata a yankin kisan gilla a dalilin haka ne ma kotun manyan laifuka ta ƙasa da ƙasa ta fitar da sammacin a kamo mata mutane biyar manyan jami'an gwamnati da suka hada da shi shugaban kasar umar hassan albashar da matsin lamba ya yi wa hukumar sudan yawa akan waccan kungiyar wacce aka fi sani da janjaweed sai ta sake mata tsari aka ba ta sunan rundunar kiyaye iyaka a shekara ta 2003 kenan aka kuma shigar da ita a ƙarƙashin kulawar hukumar leƙen asiri ta ƙasar sudan da kuma hukumar tsaron ƙasa kuma mafi yawancin mayakanta sun fito ne daga ƙabilar zurekat ta larabawa makiyaya a shekara ta 2013 an sake wa wannan rundunar suna ta zama rundunar kai ɗaukin gaggawa aikinta ya zama bai tsaya a iyakar darfur kaɗai ba ya shafi duk wuri da ake tawaye a faɗin sudan da zumbar ta je ta murkushe shi da aka shiga shekara ta dubu biyu da goma sha shida kuwa wannan rundunar ta zama ƙarƙashin fada shugaban ƙasa kai tsaye wato shugaban ƙasa ne kwamandanta kai tsaye. ta ma sauraro za mu dasa aya a nan fotowa ta gaba za mu dora daga inda muka tsaya da fatan an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu karkare baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafinmu na intanet www.hausatv.com mu kasance cikin ƙoshin lafiya. tarbiyyar iyali na sauraro salamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saduwa cikin wannan sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri janin awul kunya na fara gabatar muku da shi a cikin makon da ya gabata na fatan an fara jin daɗin shirin da ya kamata wanda yake zuwa muku daga daidaiwan boh karkashin hausa tv daga nan birnin tehran allah ya kara mana tsimi da dauriyan sauraron wannan shirin shi dai wannan shirin tarbiyyar iyali shiri ne da ya faro da ba da ƙarfi kan yadda za a yi tarbiyya iyali bisa tsarin muhammadiyya muna fata har ila yau masu sauraro abin ƙauna za su jure sauraron mu ta hanyar kashe kunne don min diddigin sauraron wannan shirin a farkon shirin mun riga mun gayyato wani malamin tarbiyya ne daga makarantar darul sakalain da ke birnin kano malam isa usman makama inda a wannan makon za mu ci gaba tare da shi Alhamdulillahi ala ala'i wa salatu ala wa ala ali to magana a kan cewa musulunci addini ne na rayuwa wato ma'ana saɓanin sauran addinai musamman da suke na gargajiya da ɗan adam ya ƙirƙira addini yana ƙarewa ne a cikin kwanoni hudu na gurin bauta da wannan ya za taɓa har addinai da suke saukakku masu da saboda wasu abubuwa da suka faru na tarihi da kuma rauni irin na ɗan'adam, adam shi dai ƙur'ani ya nuna mana cewa da sallah da zakka da azumi da duwana abu da za a yi na sadaukarwa da rayuwa gaba daya da mutuwa gaba daya na allah ne ta'ala wannan shi ke nuna cewa kenan musulunci ya gama komai da komai shi sa zuwa wani tsari na dangantakar ɗan adam da ɗan adam akwai dokoki zamantakewa ma'amala tsakanin iyaye da 'ya'ya tsakanin magidanta da mata yanzu duk wani abu da ka sani a ciki lara gaba daya musulunci na da magana a kansa kuma dokokin da aka tsara na halayen kirki duk don a kyautata zama ne shine ma malamai suke cewa da bayan kasa zai cika gaba ɗayansu da annabawan allah da ba za ka taba jin wani yaƙi ba ko ta rigima saboda kowa zai kiyaye dokar dangantakarsa da ɗan uwansa akwai masalsalin halayen kirki musamman guda biyu ɗaya gaskiya ɗaya kyauta wato faɗin ƙarya aka ce sifa ce ta waɗanda ba su ba da gaskiya ba kamar da alkur'ani ke wa? Inda ma fitar da alkaziba allazina la yu'minun ga masu ƙirar ƙarya su ne zai waɗanda ba su ba da gaskiya ba haka ne imam sadiq alaihi salam yana cewa laisa fil jannati bakhilun wa laisa fil nari sakhiyun aljanna babu marwaci sannan a wuta babu mai kyauta waɗannan suna daga cikin abubuwa masu yawan gaske na tsara zaman kewa tsakanin ɗan adam da ɗan adam muhimmi a cikin zaman mutane shine a ga yadda mutum zai haƙura da cutarwar bayan allah duk mutumin da kuke tare da shi ka tuna cewa shi ɗin nan aya ce daga cikin ayoyin allah saboda haka ko da wani abu zai yi na ƙi zama abin kake ƙi ba shi ba saboda bai kamata ka ƙi ayar allah ba sa'annan rayuwa ta sufanci da nufin keɓewa daga mutane kwata-kwata mutum ya yanke to Ladan ladanta ɗan kaɗan ne ainihin ba za a ce babu lada ba amma ɗan kaɗan ne ainihin ba za a kwatanta da rayuwar zama cikin mutane ana haƙuri da cutarwarsu ba ana amfanar da su saboda amfanar da ɗan adam da amfanar da duk wani mai rai a nan gara ɓasar shiga aljanna take an ba mu ƙisoshi masu ban mamaki a cikin addini kamar ƙisar wasu abokai guda biyu ɗaya ya zama su ware bayan gari ya zauna yana ta ibada da hadimai ya kuma ya zauna cikin gari yana bautar allah yana haƙuri da al'umma har ya hau kan ga sarauta wancan sufi na cikin daji ji labari ya aiko da hadiminsa da wasiƙa a kai masa abin da ke cikin wasiƙar shine san duniya ya kai ga har yanzu sarauta ma ake nema a haukan kujera to ko da aka kai wasiƙa shi wannan masalaki bai ma buɗe wasikar ba balantana ce ya karanta kawai bayan ta yi juya sai rubuta amsa kai ne duniya ta yaudara saboda riya ka kasa zama cikin mutane ka ware cikin daji don ka gaya mutane kai na allah ne don aikin na yana dawowa sai wannan sufi ya ga wasikar da ya bayar ita ce dai aka dawo da ita sai ce ya ce ce ko buɗa ma karanta bai ba kai juya bayan ta yi rubuta wannan amsar yana gani sai hankalinsa ya tashi wato kusanci da ubangiji ke tsammani wancan ya sha gabansa irin waɗannan kisoshi suna nan barkatai da suke nuna cewar wanda ya haƙuri da zama a cikin al'umma da ya tare da su yana haƙuri da cutar su yana kuma amfanar da su ladansa Allah kaɗai san iyaka loma ɗaya da aka ciyar da miskini da yake bara don an auna ta da ibada ka ta shekara guda sai loma ɗaya nan ta rinjaye ta. to madalla muna da hankalin masu sauraro da kasu shafa'a da cewa suna sauraron wannan shiri ne na tarbiyyar iyali daga nan rediyon boh da ke nan birnin tehran karkashin hausa tv inda muke ci gaba da tattaunawa da malam isa usman makama wani tsohon malamin tarbiyya a makarantar daru sakalen da ke birnin kano inda malam zai ci gaba da yi mana bayani kan yadda za a fahimci to sai magana dangane da abin da yake rike al'umma shine wato siyasar al'umma in hira da wanda ba musulmi ba har ka kuskura ka bude baki kake maganar mutane sun yadda Allah ba sa tuna Allah cikin harkokin siyasar su mamaki ka rufe shi ka ce na ce to ina ruwan Allah da siyasar mutane to wannan wani abu ne wanda ya faru musamman a cikin addinin Kirista saboda a da can baya jagororin coci su ne kuma jagororin al'umma siyasar al'umma daga coci ake tsara ta ta aka samu lokaci da malaman coci suka zamo sun yi rikon sakai na kashi da damuwar al'umma ya zama na kamar zalunci shi yake gudana to da aka samu juyi aka ture su gefe sai aka kokarin ware siyasa daban addini daban ba saboda asalin abin haka yake ba saboda alinjila za mu ga maganganu irin waɗannan kamar faɗi cewa the righteous shall inherit the earth ko the meek shall inherit the earth wannan fasara ce ta aya a cikin alkur'ani ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها wato mun rubuta a cikin zabura bayan an mutu cewa ƙasa bayan allah na managarta su zasu gaje ta to abinda da linjila take faɗa da abin da ƙur'ani tabbatar a yana nuna cewa kenan mallakar bayan ƙasa wato mulkin ƙasa da sarrafa dukiya da tsarawa al'umma zamantakewa duk na mummunai ne wato bayan allah su za su yi a wani gudun nigeria tana cewa when the righteous are in power the people rejoice wato waɗanda salihan bayi suka karɓi mulki sai al'umma su rika farin ciki idan babu alaƙar siyasa da addini zai kawo managarta bayan allah su karɓi siyasa wannan shi ke nuna cewa kenan wato siyasa da addini ba a raba suke ba larura ce ta sa aka raba ba asali ba to irin wannan abin ya kutso cikin musulunci musamman salafawa za ka ji suna karanto hadisai na karya cewa annabi ya ce wajibi ne abu shugaba ko azalimi ne ko fajiri ne matukar yana sallah biyar a cikin al'umma wannan hadisi kirkirarre ne ya saba da ka'idoji na qur'ani da kira-kirayen hadisi na a yunkura a tashi a yi gama da azalimai saboda a ceci yara da masu rauni da suke addu'a Allah fitar da su daga alƙaryatu na azzaluman shugabanni kuma ba mamaki wannan hadisi kirkirarsa ta makara ainin ainin ka iya ce babu shi a zamanin kalibofin nan guda hudu amma a zamanin da ake ganin kamar wato za a samu tangarɗa musamman zamanin yazidu saboda haka aka shirya masa abin da zai zama kariya gare shi saboda saba alkawari na cewa mulki zai dawo hannun banu hashim bayan mutuwar ma'awuya wani alkawari ba ne cika shi ba saboda haka kenan a kwashe kwakwalen wawaye su kasa fahimtar waye ke cancanci su mara masa baya kuma hakan ta faru ya zama na imam hussein wanda dalilin sa aka kiri wani hadisi na karya ya zama na ya cutu ya kai ga samun shahada maɗaukakiya lamarin gwari-gwari ta masu raro ga shi dai malamin ya fara gano bakin zaren da lokacin ba zai bari ba a nan kuma za mu sa aya a cikin wannan shirin a ƙarshe muna ƙara yin godiya ta musamman ga babban bakon namu na wannan mako malam isa usman makama ɗaya daga cikin malaman ahalul beci a birnin kanan dabu a madadin hausa boh da ke ƙarƙashin hausa tv a nan birnin tehran ni awal kunya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yara in gobe a yara manyan gobe